zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 15 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 39 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi zamu tashi akan baiti na 299 haka ne inda yake cewa walil humaidi wal imami ahmada bi anna man likadhibin ta'ammada ay fil hadithi lam na'ud naqbalu wa in yatub was-sirafi was-sayrafi mithlu wa atlaqa al-kidhba wa zada anna man du'ifa naqlan lam yuqawwa ba'da an wa laysa kash-shahidi was-sam'ani أبو المذفري في أبو المذفري في الجاحن يكذب بكذب في خير نس بكذب في خير نسقاط ما له من الحديث قد تقدم ومن روى عن ثقة فكذب فقد تعارض ولكن كذبه لا تث لا tuthbitan bi qawli shaykhihi faqad kadhabahu al-akharu wardud ma jahat wa in yaruddahu bila adhkuru aw ma yaqtadi nisyanuhu faqad ra'aw al-hukma lidh inda al wa hukiya al an ba'dihi in za a iya tunawa a darasin da muka yi a baya duk da yake an ɗau tsawon lokaci tun kafin azumi ana magana ne akan Eh, abubuwan da ke sa a karɓi riwaya ko a tunkuɗe ta bayanai akan man riwaya riwayatuhu wa mantu wanda wannan shi shine babi kusan mafi muhimmanci a cikin jarhuwar tari me ke sa a karɓi riwaya ma'rifatu man riwaya ta wa mantu to inda ya ta mana maganganu har yayi magana kan riwaya yan bid'a da cewa akwai hadifan yan bid'a a cikin sahih bukhari wal aktharuna ra'awul idala raddu du'atahum faqat wa naqala fihi ibn hibban ittifaqan wa rawu an ahli bid an ahli bid'in fi sahihi ma da'u yana maka kwana cewa a cikin bukhari da muslim akwai riwayoyi da dama na yan bid'a to muna so mu dan ƙara sharhi kaɗan kafin mu fasara waɗannan baitoci game da wasu misalai na 'yan bid'a waɗanda suke da hadisai a cikin sahih bukhari daga wannan littafin na fathul mughif bi sharhi alfiyat in za ku yi tunawa wancan darasin ma mun karanta wasu ta'aliqat da al-imam as-sakhawi yayi akan hukunce hukuncen riwaya yan bid'a da kuma nawaye ake karba da kuma nawaye ba a karba gashi inda yake cewa wa qad rawaw a cikin shafi na 228 a wannan bugu na maktabatu daril minhaj mujalladi na biyu bugu ne na nan kusa da aka yi shi ba da dadewa ba an yi shi a hijira da shekara 1428 kamar shekara goma da suka wuce zuwa 11 ce wa qadra au ai al’a’immatun nukadu kalbukhari wa musulmin kal bukhari sun ruwaito hadisai manyan malamai irin su bukhari da muslim sun ruwaito hadisai an jama'a ce ahlul bidai daga manyan yan a fit sahih ala waje al ta bi sun ruwaito kuma sun kafa hujja da su لأنهم ما دعوا إلى بدعته la bid'in dan ba sa kira zuwa ga bid'o'in wa mastamalun nasa ilaiha ba sa jan mutane zuwa ga bid'a su ne suna da bid'a su kuma suna da ilimin su suna karantar da shi ba sa kokarin yin kamfe da kokarin yin ta'awilin karatun da ya goyi bayan bid'a su shi dan shi'a ne ko ba kaddare ne ko ba abin nan ne murji'i ne amma in yabo karatu zai kanta da karatu ne sahihi wanda ke da matsala kamar yadda muka ji a ranar shine wanda duk karatun shi ta ya murda shi zuwa son zuciyarsa ko ra'ayinsa minhum daga cikin ire-iren wannan mutane akwai Khalid ibn Makhlad akwai Khalid ibn Makhlad uh, wanda al-Qutwani kenan wanda Zahabi yake cewa hadisan shi hadisan shi dake cikin Bukhari hadisin man adali waliyan nan da ake ta tabarza akan shi daga sirrin hadisan da sauransu cewa da ba dan kwarjinin Sahih Bukhari ba da ya ce hadisi ne garibi ire-iren waɗannan wa ubaidillahi ibn musa al wannan wanda baya baka hadisi idan sunanka muawiya in sunanka muawiya ba zai baka hadisi ba ko raka saboda tsaba shi'anci yana daga cikin gulatu shi'a ubaidillahi ibn musa al wanda malamin bukhari ne wa huma min mimman tuhima bil ta fi tashayyu an tuhume su da tsanani a shi'anci wa abdurrazzaq bin hammam da abdurrazak dan hammam al-imam abdurrazak mai littafin musallaf wa amru ibn dinar shi ma haka wa huma bi mujarrad tashayyu wadannan su kuma gama garin yan shi'a ne ba su da guluwi wa sa'id ibn abi aruba haka sa'id ibn abi aruba al-yashkuri abu nadr al wanda fiqa ne hafiz sai dai yana da yawan tadlisi kuma ana sa da qadariyanci da shi da salam ibn miskin da abdullahi ibn abi najihin al-makki da abdulwarif ibn sa'id abdulwarif ibn sa'id shi ma ana tuhumarsa da ƙadariyanci duka waɗannan wa hishamun dastiwa'i da hisham dastiwa'i haka da wasunsu wa hum min marrumu bil qadari duk waɗannan suna da hadisi a cikin da muslim wa alƙamatu ibn marfad alqama ibn marfad al-hadrami kenan wa amr ibn murra da amr ibn murra al-muradi da Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah ad babban malamin Imam al-Imam Tirmidhi din Abu Muawiyah ad babban malami ne makahu wa Mis'ar ibn Kidam da Mis'ar ibn Kidam al-Hilali ar-Ru'asi babban malami daga cikin malamai wa hum min marumiya bil irja wadannan kuma murji'awa ne masu sassauci sassauci din duk waɗannan suna daga cikin rijalul Bukhari da Muslim wa kal Bukhari wahdahu sannan bukhari shi kadai ya fitar da hadisan wasu yan bid'a wanda ya kadaita da su kaman ikrima maula ibn abbas ikrimatu eh, na gidan ibn abbas wa huwa mimman nusiba ila al-ibadiyya ana danganta shi zuwa ga ibadiyyanci wannan ah, mummunar ah, aqida ta masu goyon bayan abdullahi ibn ibad wanda ya tawaye ma halifa na banu umayya marwan ibn muhammad ah, ana kafirta su ma akan wannan aqida wa min ara'il khawarij wanda khawarijanci ne suke wa ka muslimin wahdahu li abi hassan al-a'raj muslim ya kadaitu da riwayan abu hassan al-a'raj shine muslim ibnu abdullah al-a'raj wanda eh, shi ma ana tuhumar sa eh, yuqalu innahu kana yara ra'ayil khawarij shi ma yana da irin ra'ayi na yan na yan kalaka na yan boko haram wakaza akhraja li jama'atin min fil mut wadancan a cikin usul kenan sun fitar da hadisan a cikin riwaya hujja sannan akwai kuma sun fitar da riwayoyin wasu a cikin mene a cikin mutaba'at kaman wane kaman Dawud bin al-Husayn bin al-Husayn maudahu Abu Sulaiman wannan shi ma kana muttahaman bil bira'i al-khawarij haka Bukhari wahdahu akhraja li jama'atin كسيف ابن سليمان وشبل بن عباد ما أنهما كانا ممن يرى القدر waɗannan suna daga cikin ƙaddariyawa saif ibn Sulaiman al-Makhzumi al-Makki da kuma Shibl ibn Abbad wanda shi kuma shi ma ana tuhuma shi da irin wannan shi ma mutumin Makka ne wani ne وآخرين في آخرين عندهما أنهما اجتمعا وتفردا في الأصول والمتابعات يطول سردهم عن شيء ذاك وسوزن شيء زي سو بل في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم في تا من تاريخ نيسابور للحاكم من قوله ga wata magana yace a cikin littafin tarihu ne sabur na hakim hakim ya da labari yana tarjaman Muhammad bin Yaqub al-Akhram yace inna kitaban muslimin mala'anun mina shia littafin sayi muslim yana cike da 'yan shi'a ma'a mashtahara min ƙabulis sahabati radiyallahu anhum akhbaral khawarij wa shahadati kuma dama ya shahara sahabbai suna karɓar riwayoyin khawarija da shaida su tun dama can to da haka wani ya zo yana cewa wai saboda wani kaza ɗan shi'a ne a yi wurgi da hadisin shi wannan alama ne akan mutumin da yake faɗa magana bai san abin da yake faɗa ba bai sani ba sam inda ilimi yake magana yana da aiki da wani son zuciyarsa da ra'ayinsa wa man jara majarahu min al-fusaqi bit-ta'wil da wanda ya gudana a magudanar khawarija wanda yake an fasikantar da shi saboda wani barna da yake da shi ta'wili ba wai fa ana cewa su mutanen kirki bane amma dai a wajen hadisi ana karba in dai ba su da matsala da shafi shi kan shafi sun mastamarra amalu tabi'ina wal khalifina fasara zalika kama qala al-khatib kal ijma' tun zamanin sahabbai haka zamanin tabi'ai da na bayan aka ci gaba da gudana ya zama kamar ijma'i kamar yadda khatibu yake fara to baya ga waɗannan ma akwai wani mutum mai suna Imran ibn Hibban al-Saddusi wani mawaki babban dan Shi'a ne dan dan Khawarij ne wanda Bukhari ya fitar da hadisin sa an ta tatabar za akan me yasa Bukhari ya fitar da hadisin wannan mutum saboda yana daga cikin ah, Khawarija aqdiyya as-sufriyya waɗanda suke malaman fikihunsu mawaƙansu da jagororinsu babba ne shi a cikin wannan aƙida amma sai ga Buhari. kuma shi yana ma da da'iya ne zuwa ga mazhabin sannan baya ga haka ma kamar yadda nake faɗa jiya ne ku yana daga cikin mutanen da suka yi ma abdurrahman ibn muljim ne sakafi waka suna yaban shi akan kashe sayyidina ali yana ganin kashe sayyidina ali da aka yi ma jihadi ne har ya dinga yin waka yana yaban shi imran ibn hiffa amma bukhari ya fitar da hadisin shi kuma an yi maganganu da yawa akan me yasa ma ya fitar da hadisin shi duk da yake hadisin fa kwaya ɗaya ne gyal hadisin da bukhari ya fitar nashi hadisi ne guda ɗaya wanda ya zo a cikin abin nan cikin littafin bukhari da ya zo wuri guda ne kacal amma malamai suka yi ta kai kawo a kan shi a kan me yasa ya faru hakan me yasa bai faru ba za ka ga ibn hajarin ya magana badruddin al'aini har ya maiwa da ibn hajarin martani sauri ibn ya ce ai bukhari ya fitar da hadisin shi ne saboda kawai ya ga cewa mutum ne mai faɗan gaskiya aidin ya ce ina magana gaskiya ga mutumin da yake ban wanda ya kashe sayyidina ali abubuwan da yake faɗa kan shi na yabo gaskiya ne ibn hajar ya ce to ai wannan a cikin waka ne ba a lissafi da waka a matsayin gaskiya ita dama so dama ita ita waka ita tambarinta na ƙarya ne <laughs> wa shu'ara yatbihumul ghawun <laughs> ko mun gani haka suka dinga wannan musajana tana nan duka a tsakankanin fatuhul bari da da littafin ainihin shine eh, eh, eh, mai sunan shi umdatul qari so a takeice a ci da kuma cikin hudasari cikin mukaddima haka ibn hajar ya bai tantance maganganun ya kwana akan cewa to ai dai hadisin ma ba guda ba ba hadisai ne a cikin usul ba da sauransu to baya ga waɗannan akwai kuma wato abin da yake so ya ce mana kamar da faɗa ƙarshe shine cewa ‘yan bid'a waɗanda ake gudun hadisansu kai tsaye ba a karɓa ya ce su ne ‘yan bid'a wanda suka zama kafirai ba da ta'awili ba wanda sun yadda su kafirai ne amma da za a ce mashi kaza bid'a ne kafirci ne ya ce bai yadda ba shi yana ganin addini ne yana da hanyoyin kare wannan addinin to wannan ba a kafirta shi kafirtawa mutlaqan sai dai a kafirta aqida da haka mai bid'an khalqul qur'an mai bid'an ta'atili mai bid'an rafidanci duk waɗannan kaga bid'o'i ne kafirci amma masu su ba su yadda kafirci bane ko mun gane bambancin masu su ba su yadda kafirci bane suna ganin musulunci ba za ka hada da wanda yake yin misali bid'a ta abin nan wannan zindikanci ta irin irin na su falsafa ɗin da sauransu ya yi shi ba musulmi bane shi baya ma son musulunci bai so a ce mashi musulmi kaga ya karɓi kafircin tunda za a samu malamin hadisi mai irin wannan bid'ar to ba za a karɓa amma waɗannan su suna da jayayya akan cewa bid'ar su ba bid'a bace suna kallon mai su kansu a matsayin shine ahlus sunna shine ne dan bid'a ko to wannan baka itlaqin kalmar kafirci akan ɗaya wasu saboda suna da tawili to lazima haka kuma idan suna da hadisai kuma sun san abin da suke a hadisi to za a karba wannan shine maganganun da malamai suka tabbatar amma zaka ga wannan maganganun suna wa mutane nauyi a ustazanci saboda ustazai ba su saba jin wannan magana ba saboda tunda aka zo azan izala tun farko bindiga kawai ake wa mutane to yanzu ka zo ka ce ana tunda malam albani yana raye Allah ya gafarta mishi an sha tuhumar da yace ana bin dan bid'a sallah hagu ba kuma sake shakan wannan magana kuma tana cikin bukhari ana bin dan bid'a sallah bukhari habbabi yayi saboda su a namu dictionary na izala an aka ce dan bid'a kai to is nan musu kafir to ba haka bane kuma abbabukan aqida na malaman salaf akwai mutane yawa yan bid'a ne ada kuma a yanzu ma akwai yan bid'a kala daban-daban kuma bid'a su bid'a kafirci amma su musulmai ne saboda ba a tsayen musu da hujja a shar'ance a alƙalance ba ko kuma ko da an tsaye musu da hujjar ba su yadda ba suna da ta'awili ta'awili kuma wanda yake su kawo aya su kawo hadisi kuma suna da wasu malamai da suka gabace su akai irin yanzu ash'ariyanci din nan irin uh, uh, maturidiyya maturidiyya irin mu'tazila irin waɗannan neo mu'tazilites sababbi din nan ga sunan irin uh, abin nan khawarija din nan yan boko haram duk wannan aqida aqidan kafirci amma masu yin su din nan ba za ka musu ikilakin kafirci akan su a ayan ba to lazimin haka za a iya karban hadisinsu da karantar wasu baya ga haka ma fa jama'a dukkan mu ba ma musun karban karatu a gun tsantsagar kafirai a duniyance ne ma'ana dukkan mu nan da muka makarantar boko muna da malamai kafirai sun koyi da mu ko mun yadda da amincin sa akan wannan ilimin mun karba ba haka bane ba mu taɓa ma tunanin cewa waɗannan bai kamata mu karɓi karatunsu su ba mu ma taɓa tunani ba to amma sai ga yanzu malami ne musulmi saboda yana da wani kuskure ko wani tunani ko wani yanayi da kai bai maka ba sai a ce wai a yi ta haziri a kan shi irin abin da waɗannan da ake ce mai yan salafiyun suke wani ka za a yi ta haziri ka a ji karatun shi wannan wata sabon a ci jama'a sun naɗa kansu wasu wasu a in mata zarhi wata adil wasu yan ɗan yara ne ba akan facebook suka damu mutane da wannan hayaniya da su da masu biye musu manya-manyan malamai dakkan malamai ba a tsarkake su daga cewa suna da wani kurakurai dan ne su ta yi daga sai suna da wani kuskure a wata fahimta sai a ce wani ikhwani ne wani sururi ne su kuma su ne madakhila duk wanda bai yarda da malamansu su ba to batacce ne waɗannan su ma sababbin yan bid'a ne a cikin mutane da ma kuma wannan sun mai da shi shine shugulu shagil din su akan shi suke addini akan shi suke kauna akan shi suke kiyayya har za su dinga bugun mutane waya suna tambayar su wai me zaka ce game da wani wani fa ana ana tahziri akan shi duk wanda jama'a bidoyi ne duk wanda ka ja da karatu mai kyau ka je ka koya ka je ka koya in dai ka san me kake a ka wanda ake ake wa da karya saurari yan bid'a shine wanda bai nuna ba a kida saboda tsoron kada su lalata mai akida amma ba wai dan bai halasta ba saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih amma ba wai dan bai halasta kai karatu a guji ko da waɗannan da ake ganin su a alamu na bidi'a in ka saurare su sai ka ji ka ƙara da wani abu irin su ɗahir bauchi irin su sali ga sanan birjik in ka saurare shi ko minti biyar ne sai ka ƙaru to wannan ƙaruwa kake nema wani kan ɗalibin ne. amma idan baka da ma'aunai waɗanda za su baka dama ka tace to sai ka haƙura da wannan ƙaruwa kakka je garin ƙaruwa ka je ka sha matsala ma'ana ga kofin ruwa ya cike da ruwa kuma kana jin kishi amma an ce an sa guba kaga ba za ka je garin kashe kishi ka sha guba ba ko ba haka ba amma yanzu kana da wani abu da za ka tantance ga ne guba ga mara guba kaga za ka iya ah, karuwa da wannan wallahu a'lam mu kuma inda malai yake cewa walil humaidi wal imami ahmada bi anna man yakdhibu ah, bi anna man likadhabin ta'ammada al-imam al-humaidi abdullah ibn zubair al-makki malamin su bukhari ɗalibin makarantar imamu shafi irin nan babban malami da shi da imamu ahmad bin hanbal Allah ya gafarta musu suka ce bi anna malli kadhibin ta'ammada wanda duk ya tsaya ya kirkiri ƙarya da gangan aifin hadisi an taba kama shi da ya rakkaba isnadi ya sa man hadisi na ƙarya yace annabi ne yace da gangan mu kiyaye ba da kuskure ba ba da ta'awili ba ba da karancin ilimi ba ko da rashin sani ba da gangan mutum kawai ya zauna yadda ake zama a rubuta labari na karya. ko ake tsara fim ko ake tsara wata ƙarya ta siyasa sai mutum ya tsaya ya tsara hadisi ya ce annabi ne ya ce haka mutum da irin wannan lam udnak baluhu ba za mu ƙara kafin magana shi ba wa in ya ko da ya tuba abadan ba za ka karɓi magana shi ba imam ahmad yake cewa in ya tuba ya ji tsakanin shi da Allah amma mu dai ba ruwan mu da shi wannan uquba ce gare shi wasairafi mithluhu al-imamu sairafi abubakrin shi ma ya ƙara magana irin wannan wa atlaqal kadhib ko wa atlaqal kibba ta ana karanta shi da haka ya saki cewa shi ƙarya a gunshi ba wai sai kawo annabi ba ko da ƙarya ce gama gari aka kama ka kana yi irin wannan kana ƙera ƙarya taka ta kanka to ba za ka karɓa hadisin ka ba abada su kuma suka yi ƙaidi da cewa a sai in ka taɓa yi wa annabi ne ko mun gane bambanci eh sai in ka taba yi wa annabi ne wazada sayrafi ya kara anna man du'ifa naqlan lam yuqawwa ba'da an yace wanda kuma aka samu cirato magana daga malaman farko sun raunata shi raunatawa a cikin halinsa cewa fasiki ne ko dan bid'a ne wanda ba a karba ko zindiki ne ko makaryaci ne ko muttahami ne bil kadhib rauni wanda ya kudu ilan shaksin rawi ya ce to wannan lamyu yuqawwa ba a karfafa hadisin shi ba da an ba da an hukima da ka kaddara haka yana magana akan jam'u turuq ne ana jam'u turuq ne a karba ga hadisan da suke matsalolinsu a cikin isnadojin wanda yake wato mai rauni ne li da'afin Da bid'atin fi sanadihi an samu irsali an samu inqita'i an samu ah, abin nan tadlisi da ire-iren amma aka ce saboda wani mai riwaya wanda yake ah, kazzabun ko muttahamun ko majhulun to wannan ba a karɓar riwayarsa sai in an samu wata hanya daban wadda take ta tsaraitu daga irin wannan matsalar gaba daya yace walaysa ka shahidi yace ita riwaya ba kaman shaida bane a shaida ana iya karɓan. shaidan mutumin da da yake na banza yanzu ya zama na kirki a yana malamai suka wannan kiyasin saboda ana iya karɓan shaidan kafiri bayan ya musulunta akan abin da ya faru a kafircin kaga babu babu na banzan da ya kai kafiri babu ko amma ya shigo musulunci to al-islamu yajibu ma ku sai a karba ko a shaida kenan amma a wajen riwaya idan mutum aka riga aka same shi a matsayin mutumin banza a haka aka san shi kuma har zamani ya wuce ana ba da labarin na banza ne shi to ba a zuwa daga baya a ce bari a mai da shi ne kirki amma idan a shaida ne to mutumin da yake da na banza sai ya tuba ya zama mutumin kirki to ana karban abin da ya faru a lokacin da yake aikin banzan nan yanda ya zama na kirki zai ba da labari za a karba shine kamar yadda aka wa su Abu Sufyana na abubuwan da suka faru suna kafirai ba wai kafirai ga gari ba rukunnan kafirci amma da suka musulunta suka zo suka ba da labari sai aka karba sai ce wasam'ani abul mudaffari fil jani haka al-imamu sam'ani eh, mai kitabul ansab abul mudaffar sam'ani yace haka eh, game da fil jani bi kadhibin fi khabarin isqata ma lahu min al-hadith kad taqaddama wanda yayi laifi na yin ƙarya a cikin hadisi ba wai hadisin nan da ya ƙarya kaɗai za a wurgar da shi ba hada na baya ma taqaddama hadda na baya isqati ma lahu min alhadith kad taqaddama za a yi wurgi da hadisan shi da suka gabata na fata mun fahimci wannan wa marrawa rawa an thiqatin zaba. to ga wata qadiya kuma shine mutum ne da malami da dalibi sai ɗalibin ya zo ce wane ya ce mini kaza zaba, sai malamin ya ce ƙarya yake ne ni ban faɗa mishi wannan ba faqad ta'arada to sun yi karo ne yanzu dukan su amintattu ne haddathani fulan sai aka gaba da fulan aka ce hal haddatha fulanan bi kaza fa qala kazaba alayya ƙarya yake mun to yanzu sun yi sabani da junan su walakin kadhiba la tuthbitan bi qawli shaykhi amma ba a tabbatar da wani ƙarya ne saboda malamin wani makarci ne saboda magana wani ma'ana da malamin da dalibin ba wanda za a sa hukuncin makaryaci saboda magana ɗaya duka maganganun nasu sun yi karo da juna amma ba za a ce to shi kenan yanzu mun karɓi na wani tun da shi ne malamin mun watsi da ɗalibin ko kuma tun da ɗalibin ya kusa da mu mun karɓi nashi mun ban na waccan faƙad zaba al-akharu domin shi ma malamin ɗayan ya ɗalibin nashi ya ƙaryata shi na ce ka bani ko kuma ka ce baka bani ba dukan mu mun ƙaryata juna kenan ko dole dai ɗaya ko ya manta ne ko makamancin haka amma yanzu ba za a gane ba haka ya ce wardudu ma jihada. amma duk abin da shi aka yi musuntu ba za a karɓa ba ba za a karɓi riwaya ba amma kuma ba za a jarra ka biyun ba a matsayinsu na fiƙa wa in ya ruddahu bila azkur idan ko ya tunkuɗe riwaya ne da cewa ban iya tunawa ba ya ikirafi da mantuwa au ma ya dini siyanuhu ko wani abu da ke nuni zuwa ga mantuwa ya ce anya kuwa anyawa ne ni na baka hadisa nan kuwa gaskiya ba zan iya tunawa ba ni dai ban tuna ba irin wannan makamancin abin da yana nuni zuwa ga ba abin nan ba ne ba jihadu ne wanda yake jazman ba ba wai ya ce ƙarya ne ba ce to ni dai na manta ba zan iya tunawa ba ka dai ƙara bincikawa a algatu malam gashi a rubuce rana kaza kai ka ce kaza wani ma murya ne a zamanin sai na dauki murya shi ma ba zai tuna abin da ya faɗa ba yana iya yiwuwa yadda Allah ya halicci mutane da mantuwa ko ko ma ya kasa dini siyanu ko kuma abin da yake nuna zuwa ga eh, mantawa fa qadra au al hukm lidh zakir inda al aka ce to wanda ya tuna shike da hukunci a nan saboda man hafiza hujjatun ala man nasiya wanda ya tuna yace ai na tuna ka ga yawo kamar ka zo aji ne zaka karanta sai dalibai su ce an riga ta malam ga yanda aka kwana ko kuma ba nan ka tuno ba ko to man man zakara hujjatun ala man nasiya man alima hujjatun ala man jahila ba a hujja da jahilci sai dai ilimi da a hujja da ilimi ba a hujja da mantuwa sai dai da tunawa wanda ya tuna abu shi ne hujja ba wanda ya manta ba idan kana da bashi tsakaninka da wani sai kai ka tuna kuɗin shi bai tuna ba kai da ka tuna kai ne hujja wani nawa kake bi na e to na dai manta alaji ci to ni dai ina tana cewa kaza ne kaga kai hujja ne yanzu in kuma kai ne kace ka manta shi ya tuna nashi hujja ne ba zai ai hujja da mantuwa ba dan mantuwa adamu ce ina fata mun gane to dan haka idan ɗayan su ya tuna ɗaya yayin shakka to annan alhukmu lidh da inda al Mafi yawan malamai suka ce za a karɓi hukuncin wanda ya tuna din wa hukiyal isqatu an ba'dhi wasu kuma suka ce a duk da haka za a tunkuɗe ka qissati shahidi wal yamini siya nasiyahu suhailun alladhi ukhi kaman an samu kissa shahararriya da ake buga misali da ita na hadisin ash-shahidi wal yamin na hadisin suhail ibn abi salihin daga babansa daga abu huraira wanda alimamu abu dawuda ya fitar daga riwayan rabi'atu ibn abi abdurrahman da yake bada labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaba bil yamin ma ash a yi rantsuwa ɗaya a nemo shaida ɗaya in an rasa shaidu guda biyu sai abu dawuda yake cewa inna abdul aziz darawar di qala fa zakartu zalika li suhayl sai naje ce ma suhayl ala gafarta malam kai ne ka ba rabi'atu hadisi kaza fa qala qala fa qala akhbarani rabi'atu huwa indi thiqa anni haddastuhu iyahu daga nan sai suhayl ya zo ba da hadisin sai ya ce akhbarani rabi'atu wa huwa indi thiqa anni haddathtu anna abi qala ko gani rabi'a ya ce ni na ce mishi babana ya ce <laughs> kaga mai da hadisin yanzu shi ma ne a makarantar rabi'a kenan kuma malamai sun karbi wannan hadisin to shine yake buga misali shi yake cewa ka qissatul shahid wal yamin idh nasiyahu suhailun alladhi ukhid anhu suhailu da aka koyi hadisin a wurin shi sai ya manta fa kana ba'du an rabi'a an nafsihi yarwihi lan yudhi'a sai zama daga nan yana ruwaita hadisin daga rabi'a daga kanshi lan yudhi'a bai yi watsi da hadisin ba bai girman kai bai ce na manta ba zan koya daga gare ka daga nan sai zama yana riwaya daga rabi'atu ɗalibin shi daga shi daga baban shi kuma sai ya ce rabi'a ya gaya min kuma ni a wuri na amintacce ne ajmalama hadisi da tawalu ce wa shafi'i nahabna abdul hakami yarwi anil hayy li khawfi tuhami al-imam shafi'i yace ma dalibin ibnu abdul hakam iyyaka war riwayata anil ina jan kunnanka da yin riwaya daga masu rai ma'ana zaka je ka koyi hadisi a gun mutum amma zaka aje hadisan sai in ya mutu zaka karar da su haka suke ko kuma wanda dama ya riga ya mutu ka koya a gun wanda ya koya a gurin shi ba sa riwaya daga masu rai yace saboda mene li khawfi tuhami saboda tuhuma tuhume da ke iya tasowa yau da gobe ga mai rayuwa mai rai na iya canzawa ya canza ya ƙara canzawa wani daga sunna ya koma bid'a daga siyasa ya koma wannan jam'iyya ya koma waccan ya shiga wannan salo ya shiga wancan to sai ya zama abin nashi babu istikama, to sai ka bari sai ya mutu akan abin da yake mai kyau na ilimi sai ka riwaya akan shi imamu ahmad ibn hanbal shi ma haka yake baya riwaya a gun masu rai sai in ya amince da kai ana ana ana gane ya amince da mutum idan aka yana riwaya daga gare shi yana rayu mu gane riwaya karaswa ba wai koyon karatu ba wai tahammul ba ada to haka suke a wancan zamanin sai su ce a dinga riwaya daga matattu da suka riga suka shuɗe aka san akan abin da suka shuɗe domin su aikin su ya riga ya kare amma na raye fa to na raye ba kada aminci akan me zai faru da shi gobe wannan fa a zamanin da ake kenan da can balatana a wannan zamanin da mutane suka zama kaman hawainiya hawainiya me ake ce mata me rikida din nan wannan kasa hawainiya tunan musu da turanci chameleon chameleon wannan shege dabban nan da yanzu za ka taru ta kalance kawai ta canza launi duk mutane za ka su ba wanda za ka iya amintuwa daga me zai yi gobe ko a kan me zai rayu sai dai kawai mutu fata Allah ubangiji ya sa mu cika da imani na taba yi ma wasu mutane wani wani tsokaci wata rana ina tuna shi kullum a cikin wata rigima kin baya da aka yi a cikin wasu ƙungiyoyi na addini ke ce musu daga cikin abin da yau da gobe na fahimta da rigingimin addini abubuwan na karanta shi ne. idan ana rigima a kan wata harka ta siyasa ko ta addini karka ka zake a kawai saboda kana da magoya baya saboda wannan magoya bayan na kautar za su zama abokan gabanka kalli abin da ke faruwa yanzu ke da a siyasar Najeriya mutanen da da na gaba gaba ne a wata siyasa yanzu kuma su ne na gaba gaba a adawa da ita kuma jiya ma haka aka yi kuma gobe ma haka za ka yi. wanda sai ƙara haɗuwan su ma isu su za su ƙara rike cewa wata rana su sake jan bata haka za a yi ta yi ziyad ibn abi yana daga cikin manyan kwamandojin sayyidina ali a farkon al'amari da ake yaƙi da ali da muawiya amma kuma sai da ya zama ɗaya daga cikin manyan gwamnonin su muawiya wanda ma aka ce ya fi hajjaju saurin kisa ya taɓa rubuta ma abin nan wasiƙa mu'awiya yake cewa mai yazidu kai ko yake cewa na gama da iraki ka haɗa mini da makka mana ne maganinsu abdullahi ɗan umar ya ji wani labarin shi ne sai yake cewa ya allah ka kashe mana ziyadu ba ta hanyar wani ya kashe shi ba don in an kashe shi ka fara ci kai ka ɗauki kwanan shi kawai ya allah da addu'a wali ce ta kama shi wannan wannan wannan waliyin sayyidina abdullahi ɗan umar aka ce kawai yawa gari kafa shi ta fara ciwo tana ruwa shi kenan sanadiyar mutuwa shi a shahidi shi ne dafa ɗan goyon bayan su aliyu ne amma yanzu yana so a ba shi dama ya je kashe magoya bayan su to haka rigima take in dai abu aka ce sunan shi rigima gara ka ba a hankali kawai za ka ga abubuwa da dama masu ban mamaki a cikin shi siyasa ne addini ne tattali ne yanzu ji wannan rikicin da ake na tsakanin Eh, fulani da makiyaya da fa rikici ne kankani da ko ina ana yin shi tsakanin fulani da makiyaya ko ina din da kace kauye akwai fulani ko makiyaya akwai masu shanu akwai masu raƙuma ko awaki akwai manoma sai kaga ana wannan takabar zan ordinary rikici ne kamar da yake tsakanin makwabta tsakanin wa da kani a gado tsakanin miji da mata ordinary rikici ne amma yanzu ya zama international conspiracy ya zama matsala ta duniya duka duwaliyar amma ko ina ne ni na sani na ina iya tunawa a ƙauyukanmu a can bauchi ana wani rigingimun tun da akwai lokacin da ma za mutane za su fita da daddare su je su hau bishiyoyi suna kwana kusa da gonarsu da kibon akwai lokacin da su ma masu fyanin za su zo su ma da ƙarfin tsiya suke sai sun shiga wala da ina iya tunawa na wajen shekara ashirin da biyar ba ba sabon rikici ba ne amma yanzu saboda wasu factors da suka yawa akan abin jiyar ya birkici so in ah, kamar yadda bashi ke cewa ah, ah, fitina farkonta aka sani farkonta aka sani wanda zai fara ta shi ma bai sana ta kai aka ba muhammadu dan yusufa zai fara fitina boko haram bai sana ta kai da ta kai da nan bai sani ba ya ɗauka kawai yadda yi wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa shi kenan za a kira shi ne a bashi haƙuri a ce an bashi gwamnan barno ko kuma a ware musu barna a ce ta kuma kanan barno yan faya a kyale musu ita kuma ni da ni ne shugaban ƙasar najeriya haka zan musu duk lokacin a ce a basu nan ɗin kuna dai san kasar ku daban ko eh to shikenan ku je ku ci kasar ku je in kuna so ku yi jisa da musa ɗinkin duniya an ba ku so ku zauna haka in sun gaba su yadda ba su su zo su fara da ku ba ruwan mu da ku duk wanda yake son kasar shi a bashi ba an ce yanci ba a ƙarya yake an ce yanci an ce demokradiya sai muka ce mu ba ma son zama a cikin Najeriya sai Najeriya ta ce dole sai mun zauna a cikin ta da wata hujja ina demokradiya take sai a zo a ta wannan rikicin ana ta kashe mutane unnecessarily kuma ku ba za ku iya hana kashe mutane ba in najeriya sun zama karan bara kowa kashe su kawai yake kowa fulani su kashe biron su kashe yan yankan kai su kashe masu satan mutane yan kidnappers su kashe yan boko haram su kashe yan sanda su kashe sojoji su kashe yan banga su kashe kowa ya ga dama kawai kashe yan najeriya kuma ba abin da yake da ba za ku iya kare su ba ku shugaban najeriya da sai ku ba kowa ya shi kasar shi abin da ya saurar ku rike haka ni ba ra'ayi na kenan wannan <laughs> ban taba karanta shi a ko'ina ba <laughs> wallahu alam malam ya ci gaba da cewa wa shafi'ina habna abdul hakami yarwi anil hayyi li khawfi li khawfi wa man rawa bi ujratin lam yaqbal ishaq warrazi wa ibn hanbal wanda ke karban kuɗi in zai ba da hadisi malami mai asan kuɗin islamiya kuɗin laraba kudin asaukai <laughs> zu goma da sauransu duka da za a ce sai an yanki fom sai an biya kaza da sauransu wannan irin malamin ishaqu dan rawiya da abu hatimin razi da al'imamu ahmad ibn hanbal dukan suka ce ba a karɓar riwayarsa ana kyama hadisin mutumin da ke an san kuɗi ya ba da hadisi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa huwa shabihu ujratil qur'an malam yace wannan yayi kama da kuɗin da kake ansa kai malamin hada ka da alqur'ani aka ce yukhrimu min muru'atil insani saboda yana zubar da mutuncin mutum wannan fa zamanin suke a zamanin da suke rayuwa akwai uqtiyat gwamnati ta san al'ummata tana da lissafin su da komai tun zamanin sayyidina Umar akwai dawawin akwai rijista akwai hukumar kidaya ta san adadin mutane in an haihu ta sani in an mutu ta sani wanda ya ƙara aure ta sani wanda ya ban marayu ta san da su kuma duk mutumin da yake malami ne ya zauna ya katar da al'umma gwamnati ta san cewa aikin da yake yi nata ne da aka ba ta bashi wurin zama za ta bashi abinci za ta bashi kulawa har yanzu kasan maka haka ake to kaga irin malamin da aka mashi wannan ba yi da hujja ya ce kuma waɗanda za su koyi karatun a wurin shi sun biya kamar likita ne da aka ɗauke shi aiki a shika ana bashi albashi an bashi gida an bashi mutunci an bashi mukami sai ya ce kuma kai mara lafiya wanda kayan gwamnati ne in ka zo kuma sai ka biya wani kuɗi daban ya zalunce ka da aka kawai duba ka zai ka tafi sai dai ka ji ka sai magani wanda kuma wannan kowa ya sani amma kuɗin dubawar ba ba zai yanshi kuɗin dubawa a bisa ka'ida ko a da dai ban san yanzu ba to haka misali ɗan sanda da aka ɗauke shi aiki aka bashi mukami aka bashi kaza aka shi kaza aka ce kula da lafiyarka da dukiyarka da komai in ka je kai ƙara ya kamata shi ka da kuɗin da za a kira waya da za a ce takarda a rubuta statement baby ce firi ne amma ba firi bane ƙarya ne gashi nan dai abubuwa iri daban-daban na zalunci ko haka haka principal din makaranta da aka bashi shugabanci a makarantar gwamnati aka ce ga ɗalibai nan ana bashi albashin shi da komai ba zai ce to in ka shiga aji kai malamin physics kafin ka koyar to su haɗa maka hamsin hamsin ba za su haɗa maka wannan ba alasa yanzu mun gane sura da gwamnati ta riga ta ɗauke maka wannan haka kai lecturer a jami'a ba za ka ce sai ka sai da hand out ko sai an biya kuɗin lacce da zaka yi ko sai an sai maka abincin rana ko in zaka duba project ka ce to yau babu wuta dan haka ku je ku siyo mai a saka a generator gidana sannan na ga haske sannan duba project din saboda an riga an biya ka wannan idan kana yin haka ka ba zai zube ba tabbas zai zube shi sa wannan magana hakika ce ya hurumu min muru'atil insani yana zubar da mutuncin mutum a ce kai mahaddacin alkur'ani ne kuma kana da abin da kake yi za ka kanta da alkur'ani sai ka shi kuɗi sannan hadisai sun zo su yi maganganu akai cewa mafi alherin abin da kuka shi kudi akan shi alqur'ani wani kuma hadisin ya bude sabarin haka da haka malamai suka ta tabar za a akwai maganganu dogaye ya kawo su anan zaka same su kuma a cikin itqan na ulumul qur'an da littafin rauda na al eh, al-imamu eh, nawawi da makamantansu maganganu ne masu tsayi babi ne mai zaman kanshi wannan a cikin qadiya na ita na wani lokaci can baya malam yana raye Allah ya gafarta mishi muciya. ko wasu sababbin usare a ƙasar Niger da suka tada wannan fitina har wuce-wuce suka dinga yi hatta kai masu na kafarta junan su akai da wanda ya ce halas ne da wanda ya ce haram ne ya ce to ka halasta haram ka kafarta ka kafarta shi kuma ce to ka kafarta musulmi kai ma ka kafarta <laughs> sai kenan bayan Allah aka zo malam yayi ta musu abin nan tankiya da sauransu ba zan iya tana ya qadiyar ta kare ba a nan ƙasar Niger suke cikin cikin Niger don haka matsala ce eh, abin nan wato ta saɓani abinda aka tike akan ta gashi yake cewa zamu ji zai zo ya fada cewa idan aka wayi gari da malamin hadda da malamin hadisi da liman da alƙali da ladan duk waɗannan asali aikin da suke aikin Allah ne da mai fatawa bai kamata su shi kuɗi ba essential services ladan da ke wurinsu a wurin Allah ya fi abin da za a ba su su dubu bisa dubu to in suna da abin yi da za su samu rayuwarsu to bai kamata su shi kuɗi ba amma idan a dalilin wannan aikin da suke wa al'umma sun zama riba ya zama musu ribatu ya zama sun zauna dafa ba sa yin komai sai shi su dole a biya su kamar soja shi ma da zai je jihadi asali zai je jihadi da neman lahira amma sai aka waye gari an hana shi yin komai an mai da shi combatant soja ne kawai yana bakin daga kamar yadda ake ɗaukan sojoji aiki kaga dole a ba su albashi don su ci da iyalansu su masu rayu wannan aikin da suke na tara iyakar ƙasar musulmai aiki ne da suke wakiltar musulmai a akai an kashe su sun yi shahada ne amma wannan bai hana kuma su samu abin da za su ce da iyalansu to haka malami wanda shi ma aka bar da shi ya karantar ya yi limanci ya bada fatawa ya yi sulhu ya yi alƙalanci ya yi wa'azi ya yi huduba ya wane ne ya zama bayi da wani abu da yake sai wannan to wajibi ne akan musulmai su kuma su samu mashi hanyar rayuwa dan ya saba wa ɗabi'a a ce za ka yi ta yin wannan abubuwan baka da abin rayuwa kuma akai to wasu malamai musamman game da ladanai sun ja kafa saboda annabi ya ce kar a sa ladani ne a san kuɗi wasu malamai sun ja kafa akan wannan amma gaskiya shi ma yana daga cikin wato rashin fahimtar wada'u din idan za a saka ladani wanda ba zai anshi kuɗi ba to a tabbatar ladanin yana da aikin da zai iya samu kuɗi kuma to a irin wannan rayuwar da muke ko idan ladani zai aikin samun kuɗi to ko zai dinga misin sallah don mu da ba ladanai ba sallah nawa muke misin kala da kyau ka gani yau sharabanka da ka jera sallah yadda aka ce kwana arba'in ba kai fashin sallah ba in za a buwan hadisin ba duk mutane muna ba ne ba hadisin da ya ce wanda duk sallah kwana arba'in a jere ana ta da kabbara da shi ko Allah zai cire lissafin shi daga cikin munafukai yanzu mutane ba sa yin wannan ana ma yin sallar kana ji ma kana wata sabga wanda ma sabga banza ma yake kallon kwallo ko yana tafi akan roba roban shi a guje yana so ya isa gida ba zai tsaya wa ya sallah ba da ire-iren waɗannan uh, uh, uzurori waɗanda ba uzurori ba ne na shari'a so don haka in aka ce ladani shi ma ya shiga cikin wannan neman duniya to za a dinga rasa sallah gaba ɗaya don shi kuma kowa na jira sai ya je ya kira ne shi ne amintacce a kan lokacin sallah to da haka duk waɗannan irin mutanen idan al'umma ta tsare su cewa su yi aikin nan su kuma al'umma wajibi ne sandan waɗannan mutanen abin da za su yi rayuwarsu bil ma'aruf kuma a san cewa abin da ake ba su ba wai ana musu alfarma ba ne yanzu gwamnati ba ta iya goranta ba kowa da ta ɗauke shi aiki cewa ta mashi alfarma ba a shi ne yake mata alfarma don aikinta ne yake yi ma'ana albashin da ake ba likita da ɗan sanda da malamin makaranta da mai aiki a ofis ba wanda yake jin cewa sadaka ake ba shi haƙƙin shi ne ko da haka in ba a biya ba ma yana da ƴancin ya yi ƙorafi ya Allah ya isa ya ce ba a kyauta mishi ba kungiyar shi ta labor union ta fito ta ce Allah wadare da abin da ake amma ga wanda ake bashi sadaka ya isa yi wannan to dole sai mun cire kan mutanen cewa limamanmu da ladananmu da alƙalanmu da masu mana karantarwa abin da muke basu ba sadaka muke basu shi sa dole kamata ya tsara su ma a basu ba wai kawai sai in an ga malami yi buji-buji ko mata shi ta haihu ko ta dan shi na asibiti sannan za a ce to a jama'a a zo a hada malam wani taimako wannan ɗabi'a dabi'a ta mutawa sawa ba karaman bala'i ba ne wallahi sai zaka ga wani kawai sai ya hakura da karantawa gaba ɗaya je ne rayuwar shi ya ba kanshi uzuri wani kuma karantawa ta zama babu armashi wani kuma ya lalace ya dinga yin abin da bai kamata ba ko ya fara cin haram da dukiyar al'umma da take shigowa hannunsa an samu wanda har komawa suke suna yin bokanci kuma duk muka ja musu mu al'ummar da muke tare da su kuma mu kuma mu kuma muna cikin wadata ma'ana malami ya zo mana sallar asuba yana sallar asuban nan yana tunanin abin da za a ci a gidan shi da safen nan mu kuma kowa gidan shi an kwana da biredi da kwai da madara da obaltin za a sha da safen nan shi kuma gidan shi babu komai kuma an tashi kawai a ce algatu malam muni lafiya kowa ya tafi abin shi haka dai zai sake yin azhar a san da ake yin azhar din nan kowa tukun gidan shi ta kusa sauka shinkafa tana tana tiriri da faduka shi ko bai sani da a ci a gidan shi ai kwana daya ai mako daya ko mala'ika ne shi ba zai ba zai wani abu ba balantana mutum ne irin na haka dole an kawo sadaka masallaci sai ba kashi fatawa cewa to wannan tashi ce daga baya zuwa ce bai kyauta ba dole idan aka kira shi wani taro wanda bai kamata ya taron ba asali dole ya je idan gwamna ya kira shi gwamna ya ce ga abin da ake so ai dole abin da gwamna yake so ai da zaran kuma kwana biyu an ga yana saka manyan riguna an gan shi da wata mota an ga ya siya wasu filaye yana ginawa sai a ce ya yarda a cire shi kaga duk wannan ba daidai bane asali da mun kare mishi mutuncin shi da bai kai ga wannan barna ba mu ne muka sare da mutuncinsa sannan ya kai ga wannan barna wanda kuma suke bayarwa sai ga ana bashi ana mai gori ana nuna mishi cewa to shi fa haba malam ka zafa muke baka shi ka ji limamin masallacin nan wai saboda ma brainin hankali cewa yake ya ƙara mai albashi eh me zai da kuɗi malaman nan su ma ɗan duniya ne ba kai to ka tafi lahira mana kai ba ɗan duniya bane ka tafi lahira mana ka je ka zauna ya kamata mu gane su ma mutane ne kuma da bukatu a tare da su da haka dole su ma su shana Ya ce, lakin abu Nu'aimin al-fadl akhadh wa ghayruhu tarakhusan fa inna shugulan shughlan kasba a jiz ajiz irfaqan afta bihi ash abu ishaq haji magana Ya ce, lakin abu Nu'aimin al-fadl al-fadl ibn dukayn abu Nu'aimin, malamin su bukhari kun tuna mun kan tarihin shi anan kuma an karanta wannan magana cewa shi fa ba ruwan shi da ka zo zai faɗa maka to karatu wata nawa za ka yi to za ka biya kaza ba ruwan shi ya riga ya halasta wa kanshi dan baya komai sai wannan aiki da dan kasuwa ne wata rana sun taba tafiya a cikin sahara aka yi iska raƙuman suka watsi shikenan duke shi ta kare sai dawo ya ci gaba da karantarwa amma za ka biya shi zai karantar da kai baya ɓoyewa kuma gashi su bukhari sai daga gare shi yana daga cikin malaman bukhari abu nu'aimi al-fadl ibn rukai akhad ya ansa wa ghayruhu da waninsa malamai da yawa tar khusan suka halasta wa kansu eh, tunda ina da abin da kuke da bukata to kuma kuna da abin da nake bukata mu yi trade by barter ku ba ni kuɗi na baku karatu ko kuma mun karatu na ni ban ba muku kudin ku ko a cikin littafin akhbarul akhbarul hamqa wal mughaffalin ibnu ya kawo labaran hamqa daga cikin malamai qurra'u zaka ji wani ma a ce Eh, yara suna karatu a islamiyya sai wani ya ce alga ta malam wane yana shigar da wata sura cikin wata sura daga walfajir yana tsallakawa cikin halafai ka hadisul gashi ce ku rabu da shi haka baban shi ma yake shigar da kudin wani wata cikin wani wata <laughs> ya ki gyara ne karatu ce ku kyale shi <laughs> baban shi wata zai kare bai kawo ba a wani watan ya shiga ko to da shi ma yaran ya tsallaka wata sura a rabu da shi kawai <laughs> ba zai gyara ne karatun ba sai an biya kudin fa inna bar shughlan bihi likasbi kasba idan wannan karatun ya hana shi ya shagaltar da shi daga neman abinci a jiz to a halasta mashi irfaqan saboda tausaya ma rayuwa afta bihi shehu abu ishaq abu shaka shirazi malam usul fiqi ya bada fatawa akan wannan cewa babu laifi ya halasta idan mutum aka kamar yadda muka wannan sharhin idan mutum yana wa mutane eh, abin nan eh, hidima to za a bar shi kuma duk malaman da muka sani a yanzu wanda muke ganin mutuncinsu, malaman sunna na Allah fatawarsu kenan su al-imamu eh, sa Sheikhul Albani su bin Baz nan kurkusa su malaman mu malam Albani su malam Ja'far dukkanin su waɗannan malaman Allah gafarta musu gaba daya irin fatawarsu kenan cewa ya halasta bisa larura amma asali da ba hakan ba da shi ya fi. to amma kuma aka yanayin rayuwa kuma rashin hakan ba zai yi ba in aka ce misali a bar malamai kowa ya je nema abincin shaidawa ya karantar to garin nema abincin ba zai karantar ba akwai su da yawa fa yanzu in ka je Kano zaka gansu kharijan jami'a islamiyya sun zama yan kasuwa a gusu kana zuwa kasuwar kurmi ko kantin kwari ya ganka da littafi kawai sai kaga ya karba yana dubawa in taɗi ya kama ku da shi suka je ya fi kama iya larabci sai je ya ce maka jami'a islamiyya yayi kulliyatul hadith ya gama shekara kaza da suka wuce ya dawo NYSC ya rasa aiki ya zo kawai yana da wani mijin ya shegu da mai shago shikenan ya ci gaba da kasuwanci ya zama attajiri ne suna nan kaga wannan asara ce ga al'umma irin su asara ne kuma al'umma take ja wani kuma ya je ya shiga a dauke shi aikin dan sanda wani SSS wani ya dauke shi a embassy wani ya zama malamin makaranta boko kawai a mai da shi abin nan eh, eh, malamin eh, wani abu ma daban can wanda ba musulunci ba ya ta karantar da shi har ya zama siniya masa ya manta da gaba ɗaya karantar da ya kamata a ce a garinsu ko a nan a abin nan an yi asara gaba ɗaya asara ne na resource duk wannan da yake ja yanayin al'ummar mu in ka ji kudu yarbawa ba sa yin haka ni dai inda na je na gani a kudu Za ka ga malamin ma bai kai a ce mashi malami ba a irin nan bai kamata ta mai zama malami ba amma za ka ga suna ji da shi alfani na ga wannan a kuta na gani a oke na gani a ijebu dai mafi yawan garuruwan da na je a wannan lokutan da muke NYC za ga alfaɗin a nan bai ma kai a ce mashi malami bai isa ba ma amma tun da dai shi ne shi ke musu addu'a shi ke musu karantarwa shi ke musu komai za ka ga sun mutunta shi sun girmama shi shi kuma ya tsaya yana yin wannan aikin kan jiki kan ƙarfi tunda ya san cewa a the of the month ba zai ji shuru ba shi ma kuma gaskiya ba dole ya yi da jikin shi sai ga al'amuran suna tafiya yadda ya kamata kuma ana girmama shi ba wanda yake rena shi shi ma mutum ne a cikin al'umma amma munan ina hausawa ne muke da wannan matsala wallahi hausawa ne saboda mu muna da bala'in eh, al'adu ga sunan iri daban-daban waraddu zu tasahulin fil hamli kan nomi wal kala min asali sannan ana tunkuɗe riwayan wanda yake zu warudda zu tasahulin wanda yake mai sakaci filhamli hamli wajen koyon hadisi kan nomi kamar mai bacci a makaranta <laughs> eh, za ka ji ƙarshe zai ce duk waɗannan ƙa'idojin fahimta ne daina aiki da su ce don yanzu ba za a aiki da su ba ji sakawu ya ce an daina aiki da su sau aka ce za aiki da su yanzu kowa ma mai rauni ne yanzu wannan baccin wanda bai taɓa bacci ba aji don allah ya ɗaga hannu <laughs> ka gani zaka ga wani lokaci sai kana kallon bidiyo ko sai ga kawai wani kawai da kake ganin shi da kake ganin shi mustaqimi kawai sai <laughs> ga shi kawai yana sakin gangadi kaga daga nan ya zama mai rauni kan naumi wal ada haka a wajen bayarwa a wajen wanda ke sakaci wajen karban karatu shine kaman bacci to zaka ilhaki kuma da surutu wanda yake side talk ko yana yawan fita ya shiga ko wanda bai rike littafi ba tare da kuma ya dace abin da ake ba wal ada da wajen bayarwa kalamin aslin kamar wanda yake karantarwa ba daga abin da yake gyarar kwafi ba daga kwafi mara kyau a je a shi bulugul maram kai a kasuwa ba a san wani irin ba bane kai a ci gaba da karantar da shi to wannan ma kacin shi bai da inganci kalamin aslin ai ka min ghairi aslin daga asalin da ba abin dogaro ba wanda ya koyi karatu da shi ya gyara a gaban malami to da shi zai bayar ko kuma kwafin da aka kwafa daga wannan gyararren ko amma kwafin da ba a gyara ba kwata-kwata kawai ka je kai a kasuwa ka siyo riyadu salihin ka ce ku zo in koya muku kai ma baka san ina ka samu kwafin ba wane ne ya hakike shi wane ne ba wane ne ba ka zo ka ci gaba da bayarwa to wannan ma bai da inganci duk waɗannan ƙa'idojin aka ce za a bi su yanzu ai akwai rikici da yawa akan karantawa ko bari mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk